Sashen Hausa na Radio Elwa Jos Nigeria tare da taimakon SIM ke gabatar muku da wannan shiri mai kayatarwa. Sai ku zauna a natse ku saurari shirinmu na yau. Muna fata za ku samu karfafawa irin ta ruhaniya. Allah ya sa, amin. zan Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari a cikin maganar Ubangiji Allah. Domin wa Allah godiya, domin wannan kyakkyawan zarafi da dama da ya bamu inda za mu ci gaba da nazari a cikin maganarsa, kamar kullum. za mu karanto saƙonnin masu sauraronmu kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. Muna gaida Mr. Isaac Maji, karin Lamido cikin jihar Taraba, ya rubuto mana ya ce, Idan mutum ya mutu cikin horon ikkilisiya, za a iya yi masa hidimar bisnewa, ko mutum zai iya yin wani aiki yana cikin horo? To, Malam Isaac Maji muna godiya da wannan saƙo naka, kuma lallai hakika za mu ba ka amsar wannan tambaya taka. Sana muna gaida Malam Sallau Musa ekuwa eh namba tu fashi. Baba mai gaskiya kamar littafi, lallai Baba ya ce yana tare da mu. yana yi mana addu'a tare da fatan bishewar Ubangiji a cikin wannan aiki. Malam Salo Musa mana godiya ƙwarai da gasken gaske. Sa'ila nan, muna gaida shi Malam Ibrahim Mati, Salama Baptist Church gidan Adamu ɗan daji a kafur cikin jihar Katsina, ya ce, Ina so, ku sa mana waƙan nan da Allah ya sa wa mamata albarka, wadda kuka sa rana biyu ga watan goma sha biyu na shekarar da ta wuce. To, Ibrahim Mati, in ka biyo mu a hankali wata rana za ka ji mun sake kawowa kan wannan waƙa da taimakon Ubangiji Allah, kuma zai yi kyau ma. ka ci gaba da sauraronmu domin hakika wata rana za mu sa ta a lokacin da baka yi tsammani ba. Sana akwai saƙon Mr. Adam Ishaku Kubata a cikin jihar Kaduna ya ce, Na yi aure biyu kafin in zama Kirista, to yaya zan yi kenan? Ku fassara mini littafin ƙidaya Sura goma sha bakwai, aya ɗaya zuwa aya ta goma sha uku. To, Malam Adams Ishaku, muna godiya ƙwarai da gasken gaske. da wannan saƙo naka kuma za mu ba ka amsar wannan tambaya taka. Sana akwai saƙon Inspector ɗan Fulani Bitrus Amana Nigerian Police Anti-Bomb Squad Kaduna Unit ya rubuto mana cewa yana jin daɗin shirye-shiryen mu, kuma yana yi mana addu'a Ubangiji ya ci gaba da ƙara mana hikima. To Inspector ɗan Fulani Bitrus Amana muna godiya ƙwarai da gaske, kuma muna yi muku addu'a, tun ba ku masu kwance ban ba, Ubangiji ya kiyaye ku, ya kuma taimake ku, ya tsare ku. A ƙarshe, akwai saƙon Anita Clement daga Taraba, ta ce, Ina so, ku ina roƙonku da ku yi addu'a saboda ba ni da lafiya. Malama Anita, muna yi maki addu'a, Ubangiji Allah ya baki cikakkiyar lafiya. To, za mu ci gaba da nazarinmu a wannan rana, amma za mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. Mahalicinmu da Ubangijinmu Allah, mai tsarki da ƙauna mai alheri Allah mai iko duka, manema godiya domin wannan kyakkyawan zarafi wanda ka bamu za mu ci gaba da nazari a cikin maganarka, muna roƙon bishewarka da jagorancin Ruhu mai tsarki, ka taimake mu ya Ubangiji domin mu iya cimma manufa ta wannan nazari, muna addu'a domin masu sauraronmu, musamman waɗanda suke aiki mai hatsari su ’yan sanda, Allah ka kiyaye su, ka tsare mana su. kuma muna da domin ka zaunan mana da wannan ƙasa mu lafiya. ka bi da mu cikin wannan nazari a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, yau a cikin nazarinmu, har yanzu dai muna nan ne a cikin wasiƙa ta farko ta manzo Yohana, a cikin wannan wasiƙa, muna nan a cikin Sura ta biyar, za mu tashi a aya ta hudu zuwa aya ta shida, amma kafin mu ci gaba. mun iya ganewa kowa ne ne mai yin nasara da duniya, wane ne mai yin nasara da duniya, nazarinmu na baya ya nuna mana cewa wanda ya gaskanta cewa Yesu almasihu ne, kuma wannan gaskantawa a matsayin Yesu almasihu ne tana nuna wanda ya gaskanta cewa Yesu almasihu shafaffe ne na Allah, wannan shi ne wanda ya gama yin nasara da duniya, kuma babu mai yin nasara da duniya, in ba wanda ya gaskanta da Yesu almasihu ba, don haka ɗanwana, bari mu zo ga Yesu almasihu. Don mu iya yin nasara da wannan duniya, a yau burin kowa da marmarin kowane ɗan adam shi ne ya ga ya yi nasara da wannan duniya, domin wannan duniya tana da abubuwa da yawa a cikinta, waɗanda masu jan hankali ne, waɗanda masu iya raba mutum ne da Ubangiji Allah, amma mai yin nasara da wannan duniya. in ka samu mai bi wanda ya gaskanta da Yesu almasihu ka samu mai yin nasara da duniya, don haka, a cikin nazarinmu na baya an yi mana tambaya, Wane ne yake nasara da duniya in ba wanda ya gaskanta da Yesu almasihu ba, don haka, mai gaskantawa da Yesu almasihu shi ne haifaffe na Allah, mai gaskantawa da Yesu almasihu shi ne mai yin nasara da duniya, mai gaskantawa da Yesu almasihu ya gama samun komai. Yau cikin nazarinmu, za mu karanta daga aya ta hudu a cikin sura nan ta biyar, aya ta hudu zuwa aya ta shida. Magana Ubangiji Allah ta ce, Domin duk wanda yake haifaffe na Allah yana nasara da duniya. ban gaskiyanmu kuwa ita ce ta sa muka yi nasara da duniya. Wane ne yake nasara da duniya, in ba wanda ya gaskanta Yesu ɗan Allah ba ne, shi ne wanda ya bayyana yadda ta wurin ruwa da jini, Yesu almasihu fa ta wurin ruwa kaɗai ba, amma ta wurin ruwa da jini, rukuwa shi ne mai ba da shaida domin Ruhu shi ne gaskiya, Ubangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka. To, yau cikin nazarin nan, za mu ɗora ne a kan maganar wanda ke da nasara a wannan duniya, a nazarinmu na baya, ai, mun yi tambaya cewa idan za ka fita. A bakin titi ka samu mutane kana tambaya su wane ne mai nasara ai, za ka ji amsoshi, waɗansu za su ce mai nasara shi ne mai arziki, wasu kuma za su ce mai nasara shi ne mai ilimi, ko kuwa mai matsayi. ai, in an haɗa su duka ma waɗansu za su ce mai ilimi da matsayi da arziki, to, amma ɗan'uwana da abokina, waɗannan duka in ka tara su ba nasara ba ce. ba su kuma ma ɗau hanyar nasarar da muke magana a wannan nazari namu ba. A cikin wannan nazari namu, muna so mu yi magana ne a kan wane ne wanda zai yi nasara da duniya, domin ƙudurin kowa, da burin kowa shi ne ya ga ya yi nasara da wannan duniya. Aya ta hudu, ta nuna mana cewa, domin dukkan wanda yake haifaffe na Allah. yana nasara da duniya, yaya mutum yake iya zama haifaffe na Allah, yana iya zama haifaffe na Allah idan ya ba da gaskiya, idan kuma ya nuna gaskantawa ga Yesu almasihu, a matsayin shi almasihu ne, wato shafaffe na Allah, wanda yake da wannan. ai, ya gama yin nasara da wannan duniya, wani abu kuma da zai sa mutum ya yi nasara da duniya ba fama ne cikin addini ba, ba kuma ƙoƙari ne na zaman tsarki ba, ba kuma wani iko ne. wanda mutum zai mallaka ya sa ya zama mai nasara ba, amma mai nasara, nasara ta hakika, shi ne wanda yake ba da gaskiya, wannan ban gaskiya kuwa, yadda ce, amincewa ce, mutum ya gane shi ba zai iya ceton kansa ba, ya kuma gane cewa aikin alheri da Allah ya yi ta wurin Yesu almasihu dominsa ne, sai wannan mutum ya ga kasawarsa, ya zo ya karɓi wannan alheri, ya kuma yarda cewa nasararsa tana ga Yesu almasihu da abin da ya yi a bisa giciye, idan wannan mutum ya zo, ya sa wannan ban gaskiya. ya kuma tsaya a cikinsa, ya zama haifaffe na Allah, a nan fa, ba ana nufin Allah ya haifi mutum kamar yadda mutum yake haihuwa a duniya ba, amma Allah ya haifi mutum ne ta wurin sake halinsa, Allah yana haihuwar mutum ne ta wurin maya haihuwar mutum, kuma wannan maya haihuwa, maya haihuwa ce ta ruhaniya. maya haihuwa ce ta sake hali, wanda duka wannan yana samuwa ne ta wurin bangaskiya. Yohana Sura goma sha shida aya ta talatin da uku, don haka ɗan'uwana, ai, abin da yake sa mu yi nasara da duniya shi ne bangaskiya, wannan bangaskiya tana kama da tikiti na shiga jirgin sama, wanda ba shi da tikiti idan aka bincika a yi waje za a yo da shi, duban gaskiya, ita ce tikitin wanda ke yin nasara da wannan duniya, kuma babu mai iya samun wannan tikiti na nasara sai ta wurin Yesu almasihu kaɗai, shi sa aya ta biyar. ta yi mana tambaya ta ce, Wane ne yake da nasara in ba wanda ya gaskanta da Yesu almasihu ba, ’yan wana, babu wani mai nasara, ko da yana ganin yana da nasara in ba a cikin Yesu almasihu ba, to wannan nasara tashi ba tabbatacciya ba ce, tabbatacciyar nasara, ai, tana samuwa ne ta wurin almasihu, Shafafe na Allah, wanda kuma ya samu wannan ban gaskiya, shi ma ya zama haifaffe na Ubangiji Allah, kuma ɗan'uwana. a in Allah ya haife ka, ka gama samun komai, kuma wannan haihuwa, ai, ba ta samuwa sai ta wurin Yesu almasihu kaɗai, shi sa ayyukan manzanni, Sura ta hudu, aya goma sha biyu ta tabbatar mana da cewa babu ceto ga waninsa, kuma babu wani suna. wanda aka ba ’yan adam wanda za su tsira, wato ma'ana, ai, a cikin ɗan Adam, babu wanda zai iya kuɓutar da ɗan Adam sai dai Yesu almasihu kaɗai, don haka babu ceto ga waninsa, mutum haihuwar mutum, ba ya iya sa mutum ya yi nasara da duniya, sai dai Yesu almasihu, wanda shi ne kalmar Allah, kuma da ya shigo duniya, sai ya zama haifaffe na Allah domin wanda ya yarda da shi. shi ma ya zama haifafe, ya kuma samu gafarar zunubansa, ya kuma samu amincewa ta kasancewa tare da Ubangiji Allah. Da haka ɗan'uwana, da mai sauraro, ai, muna buƙatar kowa ya san abin da ya riƙe a hannunsa, kowa ya san inda ya nufa da abin da ya dogara gare shi, domin in dai ba almasihu ba ne bai taɓa yin daidai da almasihu ba, to in dai kana so, ka yi nasara da wannan duniya, ka zo wurin Yesu almasihu, wanda yake shi ne shafaffe na Allah, in kuwa ka zo, ai, kai ma za ka zama haifaffe na Allah, kuma ba ka da dalilin da na sani a ranar gobe. Aya ta shida. ya ce, Shi ne wanda ya bayyana ta wurin ruwa da jini, wato, Yesu almasihu, ba ta wurin ruwa kawai ba, amma ta wurin ruwa da jininsa, ruwa shi ne mai tsarkakewa, kuma wannan ruwa, ai, ruwa ne na rai a cikinsa, jininsa kuwa, ai, shi ne ya karya dukan ikon zunubi, ya karya dukan ƙari na Shaiɗan. ya kuma karya dukkan dabaru waɗanda suka sa ɗan adam yake zama ƙarƙashin bauta ta Shaiɗan, don haka jinin Yesu ya gama da kowane iko, jinin Yesu ya karya dukkan ƙari na mutuwa, jinin Yesu ya karya iko na la'ana wadda muka gada, wanda ya zo wurinsa fa, ya gama samun wannan ’yanci, wannan ruwa. ruwa na rai kuma zai kwararo a cikin zuciyarsa, har ila yau, wannan jini zai tsarkake ka daga dukan rashin adalci, wana, ai, tsabta ta jiki ba za ta iya tsarkake ka ba, fama a cikin addini ba zai iya sa Allah ya saurare ka ba. amma tsarkakewa tana samuwa ne ta wurin jinin Yesu almasihu, in ka samu wannan tsarkakewa, za ka samu mahaihuwa, wadda kuwa ruwan rai zai kwararo a cikin zuciyarka, shi, Yesu almasihu kansa, shaida ce ta Allah ga mutane, in kuwa ni da kai ba mu yarda da wannan shaida ta Allah ga mutane ba, to za mu zama masu babba asara. Shi sa ta ce mana, Wane ne maƙaryaci? idan kana neman maƙaryaci, ayar ta ce, Wanda bai yadda Yesu ya zo cikin jiki ya yi aikin ceto domin dukan duniya ba, to, ai, wannan shi ne cikakken maƙaryaci, kuma wannan magabcin almasihu ne, kuma wannan babu dalilin da zai yi nasara da wannan duniya. Da haka wana, ina so mu yi lura, maganar Ubangiji Allah zuwa gare mu. saƙo ne mai girma, wanda ya kamata mu san gaskiya, Yesu ko ya ce, Kwa san gaskiya, gaskiya kuwa za ta ’yantar da ku. Ya ci gaba ya ce, Shi ne wanda ya bayyana, Yesu almasihu ya bayyana ga duniya, da ya bayyana ga duniya, ai, sai ya bayyana ta hanyar da duniya ba ta yi tsammani ba. ai, su ma Yahudawa, sun yi tunanin bayyana almasihu zai bayyana ne a matsayin wani babban mayaƙi, wanda zai ƙwato musu ’yancinsu daga Romawa da suka danne su, ai, tunaninsu, almasihu zai zama mai iko ne amma irin na duniya, amma Yesu da ya zo, ya zama shaida, Yesu da ya zo, shaidarsa ita ce jininsa da ya zubar. da ya zuba da jininsa, sai ya yi maganin zunubi, da ya zuba da jininsa, sai ya yi maganin duhu, da ya zuba da jininsa, sai ya fanso wa Allah ’yan Adam ta wurin gaskiya. To yau, mutane da yawa suna fama a cikin wannan duniya, suna ƙoƙari da iyakar iyawarsu. suna yi suna ga kamar suna a hanya madaidaiciya, amma har yau, duk wanda ka tambaye shi, ko ya gama yin nasara da wannan duniya, ba zai ba ka amsa kai tsaye ba cewa ishi ya tabbata, mai nasara ne shi da wannan duniya, amma ta wurin Yesu, wanda ya zo wurin Yesu, ya gama yin nasara da wannan duniya. wanda yake cikin Yesu, ya gama yin nasara da wannan duniya, don haka mai sauraro, ya kamata ka tambayi kanka, kai mai nasara ne, ka yi nasara da wannan duniya? Idan ba ka yi nasara da wannan duniya ba, akwai sauran rina a kaba, akwai sauran aiki, ai, kana bukatar ka yi shiri da mai fito tun rani, ka zo wurin Yesu, domin ka iya yin shiri ga maman aiki, domin ka iya samu ka ga kayan nasara da wannan duniya, ai, Yesu da ya bayyana, sai ya zama haske ga waɗanda suke cikin duhu, Yesu da ya bayyana, sai ya zama rai ga masu mutuwa, Yesu da ya bayyana, shi ne ya zama salama ga waɗanda suke zama cikin damuwa da baƙin ciki, da haka ɗanwana, ga Yesu almasihu shi ne tsarki, shi ne tabbas, wanda kuwa ta wurinsa ne za ka iya kaiwa ga Ubangiji Allah, ka samu tsarkakewa, ka samu gafarar zunubi. ka kuma samu ikon yin nasara da wannan duniya tamu mai mugunta. Yohana Sura goma sha tara, aya talatin da hudu, da kuma Yohana Sura goma sha hudu, aya ta goma sha bakwai. Har yanzu, a cikin wannan nazari, idan ba ka ba da gaskiya ba, ya kamata ka san matsayinka, domin nasara ita ce komi. wanda kuma ya kasa yin nasara to har abada zai iya zama mai da na sani a cikin rayuwa. Kuma ɗanwana, ai, nasararmu ba sai mun mutu ba, muna neman ta ne a yau da muke raye, ai, yau waɗansu suna tunanin za a iya roƙa musu nasara bayan sun bar wannan duniya, waɗansu suna tunanin cewa, ai, waɗansu ma za su iya yi musu sadaka su roki Allah a sa su a gidan aljanna ɗan wana, wannan fa ba caca ba ce, ka zo wurin Yesu, ka mutu tabbas, ka tama tabbas tare da rai, ka tafi wurin Allah cikin gaba gaɗi ba tare da wani da na sani ko wani zulumi ba, don haka, ai, mai yin nasara sai ta wurin Yesu. wanda kuma bai zo ba, bai yi nasara ba, wanda bai yi nasara da duniya ba yana ƙarƙashin fushin Ubangiji Allah. Domin Yohana, Sura ta uku a talatin da shida da kuma Sura ta biyar, ayan nan ta ashirin da hudu, ai, sun yi mana wani bayani wanda ɗan uwana da ’yar uwata muna buƙatar mu tunani, wanda yana da Yesu almasihu. ya rigaya ya tsallace wa mutuwa ya kai ga rai, nan fa, ba ana maganar wanda yake da Yesu almasihu ba zai mutu ba, amma ko ya mutu, zai rayu, domin bayan wannan mutuwa akwai wata mutuwa ta biyu, wanda kuma yake da Yesu almasihu ya gama yin nasara da mutuwa ta biyu, ko ya mutu. zai rayu tare da Yesu almasihu kamar yadda almasihu yake rayayye tare da Allah, da haka ɗanwana, ya kamata mu zo wurin inda nasara take, mu karɓi nasara, tabbatacciyar nasara, mu kuma iya ganin mun yi nasara ingantacciya, idan har ba mu iya yin nasara ba, lallai babba asara ce take jiranmu. don haka ɗanwana, kafin mu rufe, ina so in yi maka tambaya, ko kai mai nasara ne da wannan duniya, kuma kana da tabbacin ka zama mai nasara, kana da gaskiya ga Yesu almasihu, wanda shi ne kaɗai. yake da iko ya ɗauke zunubanka ya kuma ba ka rai madawwami a cikin Allah, in ba ka da wannan, to lokaci ne domin ka zo wurin Yesu tun kafin ka kai ga makara, kada ka yi tunani, wani zai taimake ka ya roƙa ma aljanna, kada ka yi tunani, wani zai taimake ka ka yi nasara da duniya, nasara ka da duniya, kai ne za ka yi wa kanka, domin kowane ɗayanmu zai ɗau kayan kansa. kowane mu zai ɗau kayan da ya ɗora wa kansa, ya kuma aje a gaban Ubangiji Allah, da haka uwana, idan ba ka da ban gaskiya, to ba ka kai ga yin nasara da wannan duniya ba, idan ba ka yarda da Yesu ba, har yanzu kana fuskantar mummunan hatsari, har yanzu rayuwarka tana a ƙarƙashin fushin Allah, amma in ka zo, wurin Yesu almasihu, za ka zauna a cikin iyalin Ubangiji Allah, kuma in ka zauna cikin iyalin Ubangiji, za ka zama haifaffe na Allah, za ka zama mai yin nasara da wannan duniya, kuma abin da zai baka wannan nasara ita ce bangaskiya, kuma wannan bangaskiya sai ta wurin Yesu almasihu kaɗai ne take samuwa, zai wanke ka. da jininsa, ya kuma tsarkake ka da ruwan rai, tabbatace ka zama mallakar Ubangiji Allah har abada. Da haka ɗan uwana, wannan zarafi ne domin ka bisa ga wannan nazari, ka zo wurin Yesu, ta wurin bangaskiya, domin ka yi nasara da duniya. Ki zo wurin Yesu, ta wurin bangaskiya, domin ki yi nasara da wannan duniya. To, masu mu, ina ga saboda lokacinmu yana ƙaratowa, za mu dakata a cikin wannan shiri namu na yau, a madadin injiniyanmu, Lawal Sama'ila Matu birni ni rabin yawa a hotsiga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a shiri na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.